من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da saduwa a majalisi na goma sha uku a cikin majalis ɗinmu da muke na tafsirin alkur'ani a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alkur'an a garin kano allah ya ƙara ma wannan gari alheri da albarka da tsari da kariya a yau sha uku ga watan ramadan hijira ta dubu da arba'in, wadda ta yi daidai da sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara ta miladiya yau za mu tashi aya ta da ashirin 123 insha Allah a cikin suratu baha amma kafin nan za mu amsa tambayoyin da 'yan uwa suka rubuto wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malin lafiya amin malin don Allah ya ake istibra'i bayan aure ake yi ko kafin a ɗaura aure asalin ma'anar istibra'i shine neman tabbatar da kubutar mahaifa daga samun ciki daga kasancewar akwai ciki a ciki asali ana yi ne yayin da ake cinikin bayi idan mutum yana da baiwa saboda al'ada shine in mutum yana da baiwa ya halatta ya sadu da ita to idan ya tashi sayar da ita domin kar ya zamanto cewar wanda ya saya sabon wanda ya mallake ta zai je ya rinka saduwa da ita alhali tana da ciki na dan wani saboda haka wannan ya sa a samu cakudewar nasaba a kasa gane ɗan nawa ne to saboda haka idan mutum ya sai baiwa a wadda take ta kai a sadu da ita ko kuma baiwar tana hannun wanda zai iya saduwa da ita kamar tana hannun namiji ba yaro ba ba kuma baiwa ce wadda take ta mace ba wadda ita ba za ta iya saduwa da ita ba inda ta namiji ne wanda yake zai iya saduwa da ita to shi idan ya saye ta ya zamanto sabon mai mallakarta ba zai sadu da ita ba har sai ya tabbatar ta yi jini ɗaya wanda zai tabbatar da kubutar mahaifarta daga ciki tun da bisa al'ada mace mai ciki ba ta ganin al'ada wani ya ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka kawo na kan cewa jinin da mace take gani a yayin da take da ciki ba jinin al'ada ba ne jinin rashin lafiya ne saboda mace mai ciki ba ta ganin al'ada don haka aka sanya istibra'i da jini ɗaya mm. to haka zalika to wannan shine asalin istibra'i to daga nan malamai suka ɗauki dukkan inda ake neman tabbatar da kubutar mahaifa ba ta hanyar iddar aure ba idda dama ɗaya daga cikin makasudin idda shine tabbatar da kubutar mahaifa bayan kuma bautar Allah da Allah ya sanya mace ta tsaya wannan lokaci ta yi hajjini uku to sai idan aka samu wata shubha kamar mace wadda take a wadda ake ce ma a tubi shubha kamar mutum a yaje ya sadu da mace yana tsammanin matarsa ce alhali ba matarsa ce. Hmm? yaje ya sadu da ita to ka gani ba ganganci ya yi ba shubha ce to ita ma wannan matar za ta yi istibra'i a tabbatar kan cewa wannan saduwar ba ta kai ya zuwa ga ta samu ciki ba ko kuma matar da aka wato ta yi zina ko kuma aka san cewar ba ta kama kanta to kafin ta yi aure ita ma za ta yi istibra'i to wajen istibra'inta ita wannan to shine malamai suke saɓani a matsaban malikiya za ta yi istibra'i da jini uku kamar na idda amma a mazhabar alhanabila da kuma ana ga mazhaban shafi'iya ce ma za ta istibra'i da jini daya don a tabbatar da kubutar mahaifinta ina shakka akan mazhabar shafi'iyya amma jina san mazhabar hanabila ce za ta istibra'i da jini daya don a tabbatar da kubutar mahaifarta wanda yake kuma wannan shine a mafi inganci yawa-yawan malamai a wannan zamani da shi suke fatawa na kan cewar wadda take ta san ta yi zina ko kuma ba mai kama kanta bace to kafin ta yi aure to sai ta yi istibra'i da jini daya wannan shi ne da duk kuma wata sura wadda yake aka samu lokacin da ake so a tabbatar da kubutar mahaifa daga samun ciki idan dai ba a cikin aure ba ne in a cikin aure ne sahihi dama an aure ya mutu idda ne za a yi amma in ba aure ba ne da za a sa mace ta saurara don a tabbatar da kubutar mahaifar ta shi ake ce mai istibra'i to kuma in mace za ta yi istibra'i ana so ta je waje wanda yake za ta killace kanta wanda za a sanya ido a kanta wanda ba za a kai ya zuwa ga tuhumarta da cewar ta sake yin abin da zai warware makasudin yin istibra'in ba na'am saboda haka kafin a ɗaura aure da yake cewa bayan aure ake yi kafin a ɗaura aure ne eh, to akwai a. Allah maɗaukakin sarki ya hana a ɗaura aure a cikin idda to malamai sun ba ma istibra'i shi ma wannan hukuncin malaman da mace da take cikin istibra'i ba za a ɗaura mata aure ba to amma hukuncinsa ba kamar hukuncin yin aure ne a cikin idda ba auren da aka yi a cikin idda ana ɓata shi kafin a tare amma idan an tare a auren da aka yi a cikin idda ana ɓata shi kafin a tare da bayan an tare idan bayan an riga an tare ne za ta yi idda sannan ta cika waccan iddar sannan ta sake idda na wannan auren sannan kuma a bisa sahihin magana za a iya ɗaura musu aure saɓanin akwai saɓanin abinda waɗansu malamai suka tafi kan cewar inda aka yi ɗaure a cikin idda to matar ta haramta a gare shi hukuba ce sai umar ya yi kan cewa in dai mace ya auri mace a cikin idda to ta haramta a gare shi wannan hukuncin ya keɓanci idda ne bai shafi istibra'i ba bai shafi istibra'i ba cewar idan aka yi aure mace tana cikin istibra'i ba a bata shi kamar yadda ake bata auren da aka yi na mace yayin da take cikin idda saboda ita nassi ne na Allah madaukakin sarki ce wala ta'zimu uqdatan uqdatan nikahi hatta yablugha kitabu ajala alkitabu din shine lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya na yi jira ga macen da take a kanta da take ta kaba domin nassin ma akan ta yazo walladina yatawaffawna minkum ya azwajan yatarabbasna bi anfusihinna ta ashhurin wa ashira har ya kai da wala taqzimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala to idan mace tana cikin istibra'i idan mace tana cikin istibra'i ita ma ba za a daura aure ba sai ta gama amma hukuncinsa daban yake da auren da aka daura a cikin idda wanda ake bata shi shi wannan za a shi auren da aka daura a cikin istibra'i za a bata shi kafin duhuli amma bayan duhuli za a tabbatar da shi amma bayan duhuli za a tabbatar da shi wallahu ta'ala a'lam so wannan ya allah ya kara wa malam lafiya da ilimi ni tambaya ta ita ce malam jiya ka ce duk wanda ya rike kalmar la'ilaha ilaha illallah wuta ba za ta ci namansa ba to mutum ne ya kasance yana aikata alfasha a doron ƙasa sai ya mutu da kalmar la illallah to za a yi mar azabar kabari ko kuwa kuma wanda yake aikata aikin alheri ya mutu da wannan kalmar za a yi mai azabar kabari ko kuwa e wanda a wato wanda ya ce la'ilaha ilaha illallah za ta yi masa hujja a gaban Allah cewa ba zai dawwama a wuta ba wannan ba zai kore kan cewa ba za a yi masa azaba ba za a iya masa azaba idan ya aikata ayyukan sabo wanda bai tuba daga gare su ba ko kuma Allah maɗaukakin sarki bai yafe masa ba saboda waɗansu ayyuka wanda da ya yi su ko kuma waɗansu ayyuka waɗanda ya yi su daga baya domin sabubban da Allah yake yafa zunubai suna da yawa amma idan dai ya zamanto cewar ya aikata ayyukan laifi ya faɗi la ilaha illallah la illallah za ta hana shi dawwama a cikin wuta amma wannan ba zai kore ya zamanto cewar an yi masa a Allah in yaso ya yafe masa Allah in yaso ya yi masa azaba idan ya zamanto cewar ya mutu da la illallah amma wanda ya ce la illallah da aka aka cika masa da ita hutima lahu biha aka yi masa hitam yana fadanta Allah ya ɗauki ransa to wannan kyakkyawan aiki ne da ake masa kaunar kan cewar Allah maɗaukakin sarki zai yafe masa ya shigar da shi aljanna domin taufiƙin da Allah ya bashi na ya yi faɗi a wannan kalma sannan ya mutu bayan ya faɗe ta alama ce na kyakkyawan ƙarshe shi sa sheikh nasiruddin al-albani Allah ya ji kansa a cikin ahkamul jana'isinsa da yake zo da ya jero abubuwan da suke alamomin kyakkyawan ƙarshe wanda idan mutum ya cika da su ne masa kyakkyawan fata cewa ya samu cikawa ta alheri shi ne ya faɗi la'ilaha illallah ya cika ko kuma yana sallah a cikin sallar a cikin ibadar ya mutu ko kuma yana gama ibadar Allah ya ɗauki ransa ko ya alwala yana gama alwala Allah ya ɗauki ransa ko yana cikin azumi a rana kamar yanzu ya zo a hadisin hudaifa man sama yawman fi sabilillah a man sama yawman fi sabilillah man sama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala aljanna wanda ya azumin rana wanda yake yayi ta dan Allah dan neman yardar Allah sai aka cika masa wato ya ya samu a ajalin sa ya cika to zai shiga aljanna haka zalika wanda yayi sadaka saboda Allah aka cika masa da wannan shi ma zai shiga aljanna to haka wannan fadin sa cewar ya wanda ya mutu da kalmar shahada wannan alama ce ta kyakkyawar cikawa wanda ane masa kaunar kan cewa zai tsira daga azabar kabari zai tsira ma daga azaba ranar alkiyama Allah ya ba mu kyakkyawar cikawa to sannan wannan yace malam Allah ya kara lafiya da jinkiri mai amfani malam ina da mota ta siyarwa sannan ina da kuɗi a hannun mutane wanda na yi ta fama ba su biya ni ba to waccan shekarar na fitar da zakar su duka da da su duka kuma motar ta shekara babu mai siya akan akan taya ta farashi kasa in na sayar ba a saya to malam yanzu ba ni da kuɗi a kasa ya zan yi maganar zakka jazakumullahu khairan na'am wanda yake da kayan sayarwa to shi zai yi zakatu urudi tijara zakar wato kayan sayarwa zakar kayan sayarwa yadda ake yin ta shine ya danganta da irin nau'in kasuwancin da yake akwai mai kasuwanci wanda ake ce masa al wanda zai sai abu ya ajiye ya jira farashinsa ya tashi sannan ya sayar to shi wannan idan ya ajiye shi komai tsawon lokacin da ya ajiye shi yayin da ya sayar da shi sai ya fita masa da zakka akwai wanda yake kuma almudir wanda yake saya ya sayar daga ya sai abu wato kudi baya rike kudi kuɗi suna zuwa sai ya mayar da su kadara yana saya yana sayarwa daga ya samu mai saya ba sai ya ajiye ba ko a yanzu yanzu nan ya sai abu ya samu mai saya sai ya sayar to shi wannan zai sanya rana ne a shekara wanda zai ɗauki abubuwan da ya mallaka na kayan sayarwa kamar motoci shi wannan yana cinikin mota sai ya duba ya gani motocin nan me kima su kima su ana nufin yadda ake sayar da su ba yadda ya saye su ba yadda ake sayar da su a kasuwa a yadda ake sayar da su ga farashin to sai kuma ya hada da kudin da suke hannunsa sai ya fitar musu da zakka to yanzu shi wannan da yake akwai basu suka da akwai kudadensa a hannun mutane sannan ga mota ya saya bai sayar ba hatta shekara guda to a a idan dama shi daga jin tambayar shi mai cinikin motoci sai dai wannan motar har yanzu bai samu mata mai saya ba don haka zakka ta hau kansa akan wannan motar ba sai an sayar da ita ba don haka ba shi da kuɗi a yanzu amma ga mota lokacin fitar da zakarsa ya yi sai ya gana wani kimata idan kimata ya kai nisabi in abin da ya mallaka kenan ba shi da sauran kuɗi abin da kawai ya mallaka kenan na wannan motar kimata ya kai nisabi to zai fitar mata da zakka idan ba shi da kuɗin da zai biya zakar zakar tana wuyansa har sai lokacin da ya sayar da motar sai ya cire wannan kuɗin zakar ya baya su ga kudadensa da suke hannun mutane wanda suke bashi idan har sun shekara to lokacin da duk aka biya shi kowa idan ya biya shi kudin zai ware zakar ya fitar zai ware ya fitar masa da zakka in dai ya dama can yana da nisabi in dama can yana da nisabi to abinda aka bashi ko ya kai nisabi ko mai kankantar sa sai ya ware kashi 1 cikin 40 ya fitar masa da zakka idan kuwa dama kudin ba su kai nisabi ba kudin da suke hannunsa ba su kai nisabi ba amma da za a tara su da basu suka za su kai nisabi to wannan sai idan an biya shi bashin in ya hada da wanda yake wajensa ya kai bai kai nisabi ba duk da haka aka sake biyan sa wani har ya kai nisabi to sai ya fitan masa da zakka yayin da ya zamanto an bashi ya kai nisabi bayan ya shekara daya sauran wanda ya rinka zuwa kuwa tunda ya riga ya samu nisabi yanzu to daga nan sai duk lokacin da wani kudi ya shigo masa to sai ya fitan masa da zakka daga zarar kudin an biya shi wannan shine yanda ake yin zakkar bashi wallahu ta'ala a'lam to sai wannan na karshe wannan yace malam muna buƙatar addu'a akan yar uwarmu da wani yayi sallama da ita jiya a gida har yanzu babu labarin ta kuma an sa ranar aurenta to Allah ya bayyana ta Allah ya dawo da ita wajen 'yan uwanta Allah ya tsare ta a duk inda take Allah ya kare ta da kariyarsa ya kiyaye ta da kariyarsa akwai wani dan uwa ma da Allah ya masa rasuwa a yau da sallar asuba ana cikin sallah ya fadi a kai shi asibiti ya cika ina roƙon Allah ya karɓe shi a cikin wanda suka sami kyakkyawan cikawa Allah ya sanya aljanna masa. kuma Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe na bismillah arrahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala habita minha jami'a ba'duhum li ba'din 'adu wa imma ya'tiyanna لَكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يذل وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم na'am Allah jalla wa ala yace qala habita yace ku sauka ku ku biyu minha daga cikin aljanna jami'an gabaki ɗayan ku ba'dukum li ba'din adu sashen ku masu zu wato makiya ne ga sashe wato makiyan ku nan sai ya koma jam'i yana nufin wato makiyan ku shine sashen ku masu kiyayya ne masu gaba ne ga sashe fa imma ya'tiyannakum minni huda to idan dai shirya lallai ta zo muku daga gare ni ba a hudaya to wanda ya bi ya kallafa ma kansa wato wanda ya kallafa ma kansa bin shirya ta fala ya billu wannan ba zai bata ba wala ya shaka kuma ba zai yi shakawa ba zai sha wahala ba wannan umarni ya zo ne ga mutum biyu a sauran ayoyi ga jam'i qala ihbitu ba'dukum li ba'din عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzan can akai umarnin ga jam'i nan kuma akai umarnin ga mutum biyu to malaman tafsiri sun yi sabani nan da alkai umarnin ga mutum biyu ga waye waɗansu malamai su ce ga annabi adam da hawa Allah ya ce musu ku fita ku sauka ihbitu wato ku sauka daga cikin aljanna waɗansu kuma suka ce annabi adam da iblis A tabbas Allah ya ce ma iblis ya fita daga cikin aljanna qala khruj minha mad'uman madhura Allah ya ce ma iblis fita daga cikin aljanna mad'uman wato abin zargi madhura abin nisantarwa daga rahamar Allah saboda haka tabbas Allah ya ce masa ya fita to amma wannan umarnin da Allah ya faɗa ga annabi adam ne ga hawa ko ko ga annabi adam ne da iblis sai ya zamanto umarnin da aka yi ma annabi adam ya hada hawa wanda shine abinda waɗansu malamai suka fassara musamman ganin kan cewar Allah ya sifanta iblis da cewar da shi da zuriyarsa cewa makiya ne a gare mu sai ya zamanto ba'dukum li ba'din adu ku makiya ne ga sashi wato zuriyar iblis a zuriyar bani adam makiya ne ga zurriyar iblis abinda ke tsakanin zurriyar annabi adam da zurriyar iblis gaba ce idan umarnin gare su idan wannan umarnin ga annabi adam ne da jibril da iblis ga annabi adam da iblis sai zamanto ba'dukum sashenku wato da adam da iblis da zuriyoyinku kuku biyu da zurriyar adam da zurriyar iblis makiya ne ga sashi wanda wannan ayoyi da yawa sun nuna haka a cikin alkur'ani qala habitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarr kuma afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa idan kuma aka dauki umarnin ga annabi adam ne da Hawwa, Allah ya fitar da su daga cikin aljanna yace sashin zurriyar ku makiya ne ga sashi sai zamanto wato gaba Allah ya dasa ta tsakanin bani adam in banda wanda Allah madaukakin sarki wato ya zamanto ya amintar da su kamar yadda Allah ya ce al-akhillau yawma izin ba'dhum li ba'din aduwwun illa rana alkiyama waɗanda suke badaɗe a duniya za su zamanto makiya kuma Allah ta'ala ya ce bisa kum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ko kuma Allah ya sanya ku jama'a jama'a ya ɗanɗana ma wata jama'ar karfin wata jama'ar wato suna gaba su karkashe juna saboda haka wannan ishara ne ga abin da zai ike faruwa ga bani adam na wato na gaba da za ta kai zuwa ga zubar da jini to amma ma'ana ta farko ta fi cewar wannan umarni ne ga annabi adam da iblis kan cewa ku fita daga cikin aljanna sashenku wato da ku da annabi adam da zurriyarsa da iblis da zurriyarsa za su zamanto masu gaba da juna saboda gabar bani adam gabar shaidan ga bani adam da sassace wato wadda take ba za ta taba gushewa ba ba za a taba samun wato wilaya ba kai hatta ɗan lelan iblis wanda suka zamanto waliyansa ainihin ai ba waliyai ba shi shaidan ba waliyinsu bane ba waliyinsu bane na na ainihi ya dai nuna musu ne soyayya ya kira su don su taya su shiga cikin halaka domin ranar da zai tashi ya hudu ba ai zai bayyana kan cewa babu wata wato soyayya tsakaninsu wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa ahlabtukum fa ahlabtukum wa ma kana liya alaykum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li wala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl bima ashraktumuni min qabl kaga ina ina soyayya anan da yazo ya barranta daga gare su istabarra alladina tubi'u min alladina tabu sun barranta to dan haka adawar iblis da zurriyarsa gabani adam adawa ce da sassa kuma ita ce a bar ishara a nan da kuma a can cikin suratul araf da kuma suratul baqara saboda haka wannan ita ce ma'anar duk da yake shekul amin ya rinjayar da haka nan ma shehu abdullahi duk sun rinjayar da kan cewar umarnin ihbita yana komawa ne zuwa ga annabi adam da hawa amma a waɗansu malamai kamar su al'imamul ƙurtubi sun rijayar da aka sun haka wanda yake shine alkur'ani fi wato karfafawa wannan umarni da Allah ya yi ihibita kuma a cikin bakara da al'araf ihibito ku sauka wannan umarni ne na kaddara wato Allah ya kaddaro fitar bani adam wato umarni ne na Allah da cewa ba yadda za a yi ba wai Allah ya ce ayi haka bane ya wato ya ya umarci annabi adam ka sa kafa ka tattaka ka fita a'a Allah ya umar ya hali ya hukunta saukarsa fitarsa daga cikin aljanna da iblis Allah ya hukunta fitarsu daga cikin aljanna da babu yadda za su koma cikin aljannan nan sai in an cika sharaɗin da Allah ya gita wato Allah ya riga ya hukunta cewa mun bar aljanna kenan ba za mu koma aljanna ba sai ga waɗanda suka samu rabo su ne za su koma cikinta amma Allah ya riga ya ƙaddara an riga an fita daga cikinta rayuwa a nan duniya za a wala kun fil ardi mustaqarru kuma wani ya nuna kan cewa aljanna ba a duniya take ba aljanna a sama take kamar yadda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace makokololiyar aljanna ta alfirdaus samanta arshur rahman arshur rahman a can karshen sama take wanda babu abin da yake sama da ita ita alfirdaus illa al'arshin Allah hmm. saboda haka aljanna ba a nan duniya take ba Allah ya hukunta mana mu dai nan duniya nan gidan ibtila'i gidan da za a zo a nemi komawa aljanna to sannan Allah ta'ala ya ce fa in ma ya'tiyannakum idan shirya ta zo muku daga gare ni in aka karfafa wannan shiryar da nunu tauke lallai idan shirya ta zo muku wanda yake nuna cewar Allah ya wato Allah ya tabbatar da cewar zai shiryar da bayinsa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar musu da duk abin da suke cikin ƙasa nasu ne ya yalwata musu ya halatta musu su ci su tafi a bayan ƙasa ya hore ta gare su ya hora sama gare su to haka nan kuma ya hukunta cewa lallai shirya za ta zo musu wannan ya sanya Allah ya dasa a cikin fitirar ɗan adam neman sanin gaskiya saboda Allah ya ce idan shirya ta zo muku don haka ɗan adam a cikin ɗabi'arsa yana neman shirin yana neman sanin gaskiya shi yasa ka ga wanda duk Allah ya sanya shi ya rabauta fitirarsa asalin halittarsa bata dakushe da wato sharholiya da bin san rai ba da tasirin shaidan a rayuwarsa zaka ga kullum hankolan neman gaskiya yake shi yasa koyaushe za ga ana shiga musulunci yanzu kamar irin su salmanin farisi yana bautar addinin wuta bautar addinin farisanci bai gamsu da cewa wannan gaskiya bace ya kama neman shiriya ya tafi aka ce masa ya tafi ƙasar annabawa ƙasar sham ya zo ƙasar sham yayi addinin kirista daga baya aka ce masa in dai gaskiya kake so akwai wani wanda yake ya san littattafan annabawa ka je wajensa ka samu addinin daidai ya tafi wajen malamin yahudawa yayi addinin yahudanci har da ya gade cewa wannan da gaske yake yi shi kuma ba yahude ya san kan cewar abin ana yi ne dai kawai don dai a samu kuɗi ba gaskiya ake nema bai ce kai wannan da gaske yake ce ya ce masa doka ga in gaskiya kake yi tafi kasar yathrib ilimin tauraro ya nuna mana ce ya nuna mun cewar addinin annabin karshen zamani tauraron sa ya fito zai zai bayyana kuma in ya bayyana madina zai zo yathrib zai zo dalilin zuwan tafiyar zalmanul farisi ya zo madina har ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam har ya musulunta kissar sa mai tsawo ce na taba gaya muku ana to wannan yana daga cikin ɗabi'ar ɗan adam wajen bin wato shirya kamar na taba gaya muku ma kissar wata mace wadda ta musulunta yayin da ta karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Martin Links ya rubuta the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam Martin Links Abdul Ahad um, uh, uh, uh, bature ne ya rasu bature ne wanda ya rubuta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da uslubi wanda yake na turanci mai dadin gaske akwai wata mata yar Germany ce ta yi dukkan addinai ta yi addinin 'yan japan ta yi addinin 'yan china asalinta catholic ce ta yi addinin yahudanci duk akan tana neman gaskiya sai da ta karanta wannan littafin tun da ta ɗauke shi ta ce ba ta daina kuka ba tana gamawa ta nemi ta rinka bincike akan wanda ya rubuta littafin har aka ba ta nambarsa ta kira shi ta ce kai wani irin littafi ka rubuta tun da na ɗauki littafin nan nake kuka shiryar da nake nema ita ce na ganta a nan sai ya ce mata ai ba abin da na rubuta ba ne wanda na rubuta a kansa haskensa ne ya sanya ki wannan ce ta karɓi addinin musulunci ta tiki don shi ne ƙuriyar gaskiya to Allah ya dasa san neman gaskiya a cikin asalin ɗabi'ar ɗan adam fitra ce saboda Allah ya ce fa'in ma ya tiyan na ni huda domin wannan umarni ne na ƙaddara hukunci ne na Allah saboda haka Allah ya dasa wannan to Allah ce faman ittaba'a hudaya duk wanda ya bi shiryata to anan watakila abinda za a ce idan mun ce ihbi ba'dukum li ba'din adu sashen ku makiya ne ga sashi mun ce zuriyar annabi adam da zuriyar iblis ko to ta yaya kuma za a ce idan shirya ta zo muku shirya ta zo ma iblis ne da zuriyarsa Allah ya kallafa musu bin Allah iblis da zuriyarsa to waɗansu malamai sun yi musu wannan kamar ibnu ashur ya ce a'a Allah bai dora ma iblis kan ya bi shirya ba tunda dama ai shi babu wani abu tare da shi in banda sharri to amma a sahih ni a fahimta ta iblis kansa a cikin zurriyarsa a cikin zurriyarsa a cikin aljanu sai dai in zamu ce aljanu ba ƴaƴan iblis bane a cikin aljanu akwai mumine ko ba mumine Allah bai ce qul quluhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bihi walan nushrika bi rabbina ahada muminai ne ko ba mu'mine bane ba zurriyar iblis bane aljanu sai dai idan zamu ce zurriyar iblis kawai shaydanin aljanu wanda su ne ba a kallafa musu bin addini ba amma in dai dukkan aljani zurriyar iblis ne daga cikin aljani akwai na akwai mu'mine saboda haka zai iya yiwuwa ya zaman tofa in ma ya atiyannakum minni huda idan shari'a ta zo muku daga gare ni ai daga ta zo muku ku zuriyar bani adam da kuma zuriyar iblis wanda suke da rabo wanda tun da gashi Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa yana da shaidani da yake da yake iza shi akan yayi mummunan abu sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi nasa shaidanin Allah ya taimake shi ya musulunta saboda haka baya umartarsa sai da alheri wannan khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to don haka wannan ba zai kore tafsirin da muka yi na kan cewar wato ku sauka daga cikin aljanna umarni ne ga annabi adam da shaidan ba da iblis ba na'am wa na'am shaidan imana yana cikin aljanna farko a yana cikin aljanna iblis yana cikin aljanna lokacin da aka ce ma annabi adam ya shiga cikinta iblis shi ma yana cikin aljanna bai fita ba sai da umarnin Allah shi yasa hatta a cikin suratul arab da Allah ya ce qala khruj minha mad'uman madhura ka fita daga cikin ta malamai sun yi sabani damir din nan ga me yake komawa ya zuwa ga almala'ul a'la ne ko ko ya zuwa ga aljanna ne to amma saboda Allah daga baya ya zo ya ce qala habitu ba'dukum li ba'din adu ku sauka kuma bisa karinar cewar daga ina za su sauka annabi adam aljanna yake saboda haka da aka ce musu ku sauka sai ya zamanto kan cewa shi ma iblis tare yake ya shiga aljanna tare da annabi adam lokacin da Allah ya bashi sai kan wato ya jarabci da Allah ya nufin jarabar annabi adam ya sa iblis ya je masa wasu waswasi saboda haka babu abin korewa na wannan bi idnillah dan mun kuma zai iya Daukan cewar iblis din ba aljanna yake ba amma yana cikin mala'ul a'ala tare da mala'iku wanda a lokacin da Allah ya ce fi annabi adam sujada ai su ‘yan mala'ul a'ala manya-manyan wato taro mafi ɗaukaka su ne waɗanda Allah ya ce musu su yi sujada iblis yana cikin su duk da yake shi ba mala'ika ba ne sai shi ma umarnin ya shafe shi yayi to Allah ya kore shi da ya kore shi zai iya ɗaukan ya kore shi daga wannan almala'ul a'la taro wanda yake maɗaukaki ya fitar da shi daga wannan saboda haka baya cikin mala'iku makusanta ga Allah jalla wa kuma zai iya ɗaukan kan cewar ya kore shi ne daga cikin aljanna wanda yake tafsiri guda biyu kowanne daga cikin su wato yana da fuska kamar yanda ya zo a cikin tafsirin suratul a'raf to Allah ya ce wanda duk ya bi shirya ta famanittaba'a ittaba'a haka Allah haka nan ya zo a cikin suratu taha a cikin suratul baqara kuma faman tabi'a tabi'a shine biyayya ittaba'a ya dora ma kansa nauyin cewar sai yayi biyayyar wato ya isa matuka wajen bi wannan ya fi takidi a bisa tabi'a faman ittaba'a wanda ya wannan ita ce ta'ul mutawa'a wato wanda ya kallafa ma ransa ta bi ta yadda kan ta yi biyayya ga abin da Allah ya saukar wato ya isa matuka wajen neman shirya to duk wanda ya bi a shirya ta in ji Allah fala ya dillu ba zai bata ba a cikin wannan akwai nuna kan cewar ita shiryar Allah ba a bata a cikinta ba kawai za a samu shirya ba ne to kuma tana tsirar da mutum daga ya bata saboda daga Allah take amma tsarin mutane mutane za su yi tsarin wani abu da zai samu musu shirya daidai gwargwado kamar yadda tsare-tsaren al'umomi suke da shari'o'i wanda a cikin shari'ar za ka ga abubuwan shiriya a ciki za ka ga adalci za ka ga girmama ɗan adam za ka ga sanin mutuncin ɗan adam za ka ga yin abubuwa masu kyau abubuwa na hikima in kana karanta irin dokokin sauran ƙasashe musamman a yanzu duniya yanda aka ci gaba aka zo da tsarin bin doka tsarin demokrasi na kan cewar abu doka za a ga abubuwa waɗanda suke sun dace da irin na addinin musulunci duk da yake ba su ɗora shi akan addinin musulunci ba amma ba za su sifanta da wannan sifan na kan cewa fala ya ba dole wata ran sai sun ɓata shiriyar da suka samu ba za ta zama to kamila ba saboda ba za ka raba dukkan wani tsari na ɗan adam wanda ba na Allah ba ba za ka raba shi da soyace-soyacen rai ba ba za ka raba shi da al'adu irin na gargajiya ba na wajen da ake ba za ka raba shi ba da cewar wani lokaci abubuwa za su yi kama da juna wannan abin maslaha ne wannan abin ba maslaha ba ne wani lokaci a yi shi wani lokaci a bari shi ne za ka ga al'umma ɗaya ka ga sun yi kaka yanzu jibi ƙasar ingila a kan sakin auren da za a yi musu sakin auren da za a yi musu daga daga taron taron kasashen turai brexit da ake ta faɗa ko yanzu ba abu ne suka yi ba suna ganin shirya ce maslaha ce gare su yanzu abin ya zo ya dame su hmm? su yi ko kasi domin maslahar da barnar suna kikikaka a kansu to haka tsarin ɗan adam yake ba za ka raba shi da irin abubuwa da za su sanya shi ya zama zamanto wataran ya ɓata ba to banda da shiryar Allah ita shiryar Allah wato wannan abin da ya sa duk nake wannan muku bayanin don ku ga hikimar Allah da ya ce fala ya zillu ba zai bata ba ya fi isa matuka bisa a ce yana kan shirya domin aka ce yana kan shirya wannan ba a kore kan cewa wani lokaci zai ɗan karkace ba amma da aka ce ba zai bata ba ya nuna kan cewa ya lizunci shirya kenan har abada to haka shari'ar Allah take shari'o'in da Allah ya saukar babu bata tare da su kuma in aka bi su sau da kafa ba za a taba zamewa ba a kauce daga tafarkin daidai wala ya shaka kuma ba zai sha wahala ba A shakawa wadda ake tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ga da mushirikai suke ce masa Allah ya kai wannan addinin naka addini ne da zai wahal da kai to sai Allah yake musu raddi tun dama mun ce abinda surar ta zo ta karantar shine kan cewar kawar da kai daga ambaton Allah daga wahayin da Allah ya saukar shine sanadiyar wahalar ɗan adam babun addini ba to nan sai ce fala ya zillu wala ya shiga ba zai sha wahala ba wato duk wanda ya bi shirya to ƙarshen al'amarinsa ba zai zama to ya shiga cikin shakawa ba ko da a zahirin rayuwa za a ga kan cewar yana cikin talauci da wahala to abin da yake ciki na wato nutsuwar zuci da hasken imani wanda zai raba shi da wahala ta dindindin a rayu a lahira kuma ya raba shi da wahalar da waɗanda suka rasa shiriya suke ciki wannan ya sa ba zai zamanto yi shakawa ba wannan ɗaya ma'anar shakawa kenan ɗaya ma'anar ta shakawa shine ba zai sha wahala ba a lahira ba zai sha wahala ba a lahira daga ya mutu mutuwa hutu ce a gare shi to daga nan ya lizinci hutu har tashin alkiyama zaman da zai yi a cikin kabari zaman ɗoki ne yana cewa rabbi a sa'a rabbi a sa'a Allah ai tashin alkiyama ai tashin alkiyama wa man a'rada an zikri wanda ko ya bujire gabarin ambatona wato gabarin alqur'ani na zikri anan ana nufin alqur'ani wanda duk ya bujire ya kauda kai daga alqur'ani fa inna lahu ma'ishatan bankan to wannan yana da rayuwa wadda take ta wahala abbanak abbank shine wato takura ana ce larabawa sukan ce hadha manzilun bankin hadha manzilun bankun wannan masauki ne wanda yake na wahala ma'ana komai a wajensa wahala ne ba wajen kwanciya ba aminci ba wajen da za a ci abinci ba wajen da za a wataya to wanda duk ya bijire daga Allah ya ce wanda ya bijire daga ambatona to zai samu rayuwa wadda take sifarta bankan kai daga jin kalmar ma ka san tana nuna wani abu wanda yake abin takura bankan a larabci shi kansa yadda ake faɗansa wato wani abu ne wanda yake abin takurawa to haka rayuwar duk wanda ya bijire daga ambaton Allah yake wanda ya bijire daga alkur'ani wato daga sakon da Allah ya saukar to zai yi rayuwa amma rayuwa wacce ta takura ko da yana da rafahiya a zahiri yana da ni'ima amma Allah ne kadai ya san irin abin da ke gudana a cikin zuciyarsa na wahsha na wato rashin nutsuwa rashin haso rashin damanina ba shi da nutsuwar zuci kuma wannan ba wanda zai sani sai tukuna wanda yake a sai tukuna ya samu shaida ta gaskiya daga wajen su waɗanda suke cikin wannan halin su ne kafirai kafiri da zai zamanto wato ya yi makansa nasiha ya bayyana irin halin da yake ciki da zuciyarsa take ciki sakamakon rashin yadda da Allah sakamakon rashin yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan zai gaskata mata da zai faɗi gaskiya sai ya gaskata maka abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani to sannan wannan malamai sun yi ta ƙoƙarin fassara bank kaɗin waɗansu suka ce suka fassara shi da cewa shi ne takura a nan rayuwar duniya waɗansu suka ce da ake nufi da a bank shi ne wato rayuwa wadda take mai tsanani a cikin kabari yadda zai zamanto ga baki ɗaya zai takura yanda haƙarƙarinsa na dama zai haɗe da haƙarƙarinsa na hagu a haka zai tsawon wannan lokaci na jiran a tashi alkiyama waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi shine abincin da abincin 'yan wuta wanda yake tsayawa a makogaro shi bai wuce ba shi bai fita ba shi bai yi maganin yunwa ba shi ba daɗi ba sannan da zakum da shajaratu zakum abincin zakum shine ma'ishatan bankan to wannan duk ya hada su gabaki daya duk wanda ya kauda kai daga ambaton Allah wanda ya bujire ma wato sakon Allah jalla wa ala to da zai samu kenan a nan duniya da a cikin barzahu da kuma bayan tashin alkiyama wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma kuma zamu tashe shi ranar alkiyama yana makaho wato baya gani wannan makamtarsa makanta ce ta hakika baya gani qala rabbi lima hashartani a'ama yace ya ubangiji na me yasa ka tayar da ni a makaho wa kuntu basira alhali na kasance mai gani a rayuwar duniya ƙala qala kadhalika atatka ayatuna yace to kamar haka ne wato kamar abin da aka yi maka na tayar da kai makaho da kuma mantar da kai da kuma sanya ka a halin irin wanda aka manta da shi to an yi maka haka ne kadhalika kamar haka ne ayoyinmu suka zo maka ha sai ka manta da su ka barsu wato kuma ka makance gabarin ayoyin namu wa kadhalika al-yawma tunsa to kamar haka ne a wannan rana kamar yadda ka manta da su a rayuwar duniya ka makance gabarin su haka a wannan rayuwa bayan an tashe ka rayuwa ta biyu za a manta da kai kuma a tashe ka makaho ma'ana to wannan ta menene akwai dan iskali da malamai suka kawo ta yaya za a tayar da kafirai makafi wanda suka bijire ma ambaton Allah kamar yayin da ma kuma a cikin suratul isra Allah ta'ala ya ce wa man yahdillahu fa huwal muhtad wa man yudlil fa wa man yudlil wa man yudlil wa nahshuruhu yawmal wa nahshuruhum yawmal qiyamati umyan wa bukman wa summa ma'awahum jahannam kullama qabat sa'ira wa man yahdillahu fa huwal muhtad ومن ومن يضلل نعم ومن فليس ومن يضلل يا ألا رمى أبا كجام منا ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما wanda wanda Allah ya batar da shi ba shi da majibinta ba Allah ba kuma Allah ya ce za mu tashe su ranar alkiyama umiyan makafi wa bukman bebaye ba sa magana man kuma wato kurame ba sa ji to kaga ya nuna cewar haka Allah zai tashe su ko ba sa ji ba sa gani ba sa magana amma kuma gashi a wurare da dama a cikin alkur'ani Allah ya ce suna gani ya ce asmi' bihim wa abusir mamakin ganinsu da jinsu a ranar alkiyama kuma Allah ya ce za su ce rabbana أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ولو ترى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا gashi da Allah ya ce suna gani za su ce Allah ya ubangijinmu mun gani mun ji amma kuma nan gashi Allah ya ce za a tashe su makafi ba sa gani kuma a cikin suratul isra ya ce za a tashe su makafi bebaye kurani kuma gashi har magana za su za su mujadala wallahi rabbina ma kunna mushriki da wani bakin suka faɗa bayan Allah ya ce zai tashe su bebaye to alkur'ani baya cin karo da juna baya cin karo da juna gaskiya ne wanda yake bai san alkur'ani ba shi zai ce to ka gani ai mun gaya muku dama an kuka bincika haka za ku yi ta samu tufka da warwara ne amma ku an ce muku kawai ku imani makafi haka irin kafiran nan masu yan sababbin kafircin nan ethics haka suke irin wannan to alhali ko wannan babu tufka da warwara walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi tilafan kafira. da a ce alqur'ani daga wajen wani Allah yake da sai a samu sabani tsakanin su tsakanin sa babu sabani farkon tashin mutane farkon da Allah ya tashi mutane a farkon tashin alkiyama to haka Allah zai tashe su makafi kura ne? ana ganin su an ga wasassu waɗanda yake Allah ya batar da su a rayuwar duniya to sannan lokacin da Allah ya so lokacin da za a yi musu hisabi su ga abubuwan su ga tashin hankalin sai Allah kuma sai ya dawo musu da jinsu da ganinsu sai Allah ya dawo musu da jinsu da ganinsu wannan shine ikhtiyarin shine tafsirin Abu Hayyan da kuma zaɓin Sheikh Al-Amin wani taujihin kuma sun ce a'a Allah maɗaukakin sarki da ya tashi a in ya tashi kafirai da mushirikai da mumine ga baki ɗaya kowa da ganinsa da jinsa da idansa to amma yayin da ya zamanto sun yi ta magiya sun yi ta magiya lokacin da Allah zai ce musu qalaq sa'ufiha wala tukallimu Allah zai ce ku yi kawai ku yi shiru a cikin ta kada ku sake mun magana to shikenan sai Allah ya cire ji da ganin da da bakin shikenan an riga an gama haka za su zauna a cikin azaba bebaye kurame makafi ba sa ganin komai bayan duk sun ga tashin hankali kuma wannan ma'ana Ah, wannan ma'ana kusan tafi kama da irin arasat na rana alkiyama komai za su tashi su gani iri-iri ana yi to amma lokacin da allah maɗaukakin sarki ya riga ya musu jaza'i makomarsu ta tabbata ƙari akan azabar da za a yi musu sai allah ya cire ji da ganin da magana ga baki ɗaya allah ya kyashe mu wa na najzi man asraf allah ya ce haka nan ne kamar haka muke sakayya ga wanda duk yayi israfi wato ya kutsa kai cikin shahawaice shahawaice ya bijire ga barin tunani akan ayoyin Allah ya mayar da sharholiya da jin daɗin duniya shine kadai a gabansa ba ruwansa da shiriya shine al mai wuce iyaka to haka nan Allah yake masa sakayya wala azabul akhirati walam yu'min bi ayati rabbih kuma ya zamanto bai yi imani da ayoyin ubangijinsa ba wala azabul akhirati ashaddu wa abqa kuma wallahi azabul lahira ta fi tsanani daga azabar duniya ta wannan rayuwa bankan din wa abuka kuma ta fi dawwama don ita ba iyakan cewa ake mata ba ba iyakan cewa ake mata ba da shekara saba'in ko 60 kamar inda Allah ya ce a fiha ba wannan wanda ya yi israfi ba kowane wanda ya yi israfi bane wannan ana nufin wanda ya yi israfi bai koma ga Allah ba bai tuba ba domin Allah ta'ala ya ce kuliya ibadiyar ibadiyal na asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina da kuka da suka yi barna akan akan kawukan su da ketare iyakokin Allah da sharholiya kada ku kada ku kada ku yanke kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana yafa zunubai gabaki daya sai yace wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku dawo zuwa ga ubangijinku ku miƙa wuya gare shi saboda haka wannan wa kadhalika najzi man asrafa mu haka nan muke sakamako ga wanda ya yi israfi wato ya yi barna ya ƙetare iyakokin Allah amma bai yi ina ba ba idan bayan duk barnar da ya duk shegantakar da ya yi ina ba ya dawo ya koma ga Allah ya yi imani to wannan Allah ya ce masa kada ya ɗai ba haso daga rahamar Allah na'am afalam ya ya hadi lahum kam ahlakna qablahum يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى to yanzu shin a yawan waɗanda muka halakar kam a halakna wato da yawa waɗanda muka halakar qablahum gabaninsu minal quruni daga ƙarni daban daga ƙarnoni yamshuna fi masakinihim da suke tafiya wato da su waɗannan kafirai suke tafiya a cikin gira a cikin garuruwansu a cikin wato gidaddakinsu shin bai shiryar da su ba ne bai zamanto shirya gare su ba bai bayyana bai isa ya bayyana musu gaskiya ba Shi ne ishara ga waɗanda suke suna da su adawa da samudawa dukkaninsu ƙuraishu sun san su suna wucewa ta garuruwansu suna wucewa ta garuruwan adawa yayin da suke tafiya zuwa kasuwancinsu a lokacin sanyi ya zuwa ga yaman domin lokacin sanyi kudu ɗumi gare ta sai su tafi yaman kamar yadda yake lokacin zafi arewa ita kuma ta fi daɗin zuwa lokacin zafi sai su tafi sham to in za su tafi sham Siriya sai sun wuce ta ƙasa ta gidajen mutanen samudawa a mada'inu saboda haka sun san su to yanzu gaskiya bata bayyana a gare su ba da ganin cewar waɗannan manzanni su ma sun zo musu suka kafurta Allah ya halakar da su ya bar gidajensu domin su zamanto izina ga masu wucewa sai a yanzu da ashe waɗannan da da gaske ne su ne a kan daidai da abin da ya same su bai same su ba amma ga shi Allah ya halakar da su abinda suka gina Allah ya gaji kamar yadda Allah ya faɗa to wannan ba zai isa ya zamanto aya a gare su ba wato a cikin nan yake nuna mana yin tafiya ta zamanto ya zamanto sanadiyya ce ta samun aya ga dan adam idan kai tafiya ka duba ka ga yadda ikon Allah yake gudanar da halitta yadda kuma ikon Allah yake sanya ayoyi na abin izina da lura ga dan adam to sannan Allah ta'ala ya ce walaula kalimatun ya ce inna fi dhalika laayatin a cikin wannan wato a cikin halakar da su dinnan da Allah ya yi da kuma barin gurbin da kuma barin alamomin halittarsu alamomin abin da suka gina akwai ayoyi wato tili don haka aka kawo su a jami akwai ayoyi ba ɗaya ba ba biyu ba masu yawa li'ulin nuha ga ma'abuta wato hankula kamar yadda aka nuna ma fir'auna to haka nan ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma mutanensa kamar yadda annabi musa ya ce ma fir'auna inna fi zalika la'ayatin li'ulin nuha a cikin wannan akwai ayoyi ga ma'abuta hankula to haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka kissar annabi Musa da aka kawo dan ta zamanto wa'azi ce ga mutanen da ake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu alkur'ani da nuna kan cewar irin abin da ya samu ga annabi Musa ya samu nasara Allah ya halakar da Fir'auna saboda ya bujire to haka nan duk wanda ya bi haka nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da mabiyansa su ne za su samu nasara da ɗaukaka wanda kuma di ya bijire masa shi ne zai halaka kamar yadda fir'auna makin annabi musa ya halaka to sannan allah ya ce wa walaula kalimatun wa على ما يقولون وسبح بحمد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن Allah ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbik da ba dan wata kalma wadda ta rigaya ba daga ubangijinka kalmar ita ce cewa za a jinkirta musu azaba har ranar lahira kalmar ita ce wa ma kana Allahu li wa anta fihi wa kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba alhali kana cikin su kuma Allah ba zai musu azaba ba alhali suna neman gafara to Allah yayi wannan kalma wadda yake rahama ce domin ya buɗe ƙofar ga mai tuba saboda haka duk abin da za su na janyo ma kansu fushin Allah da sababin halaka sun riga sun yi shi amma da ba don wannan kalma ba wadda take shi Allah rahamarsa ta riga fushinsa ta riga fushinsa saboda haka ya riga ya yi rahama ya rubuta wannan kalmar to da ba don wannan kalmar ba lakana lizama da halakar da su ya zama to duk abinda za su yi a halaka su sun yi da halaka su ya zamanto lazimi dole akan Allah wa ajalun musamma kuma da ba dan ajali abin ambato ba cewa shi Allah ba a tilasta shi abinda bai nufi ba duk sababin abinda za ka yi ka ce to ai kai abinda zai sa Allah ya halakar idan Allah ya sanya ajali na cewa zai halakar wannan ba zai sa Allah ya gaggawa ba hmm? shi Allah ba mutum bane ba halin nan adan gare shi ba Allah alhalimu ne yana da haƙuri kan ya saurara saboda cikakken saninsa da sanin cewar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa ajalinsa to sai ajalin ya zo shi ne ya fi dacewa shi ne ya fi hikima to da ba don wannan kalma ta rahama ba da kuma ajali abin ambato to lakana lizama da halakar da su ya zama to lazimi lizaman ɗin nan asali shine ai mulaziman da ya lizimta halakar ta wato lakana halakuhun lizaman ko lakana ihlakuhum lizaman da halakar da su ya zamanto lazimi to har ya kai ma kan cewar waɗansu daga cikin sahabbai suna kiran lizaman yana daga cikin nau'in wato azaba kamar yadda aka roito daga ibn mas'ud abubuwa guda biyar na azaba sun riga sun wuce ad-duhan wal qamar wal rum wal baksha wal lizam fa sawfa yakunu lizama wato nau'i na azabo na azaba da Allah ya ce zai yi kafin tashin alkiyama to Allah ta'ala ya ce amma bai yi ba saboda me saboda wannan kalmar to sai Allah ya ce fasbir ala a nan za zamu tashi insha Allah Allah ya kai mu gobe wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in